ta yi far da idanunta komai lafiya kalau ya ce madalla ni yanzu zan tafi asibiti ne sai gobe zan dawo da safe saboda hajiya ba ta dawo daga ƙauye ba da sai ta karɓe ni cikin mamaki lele ta ce asibiti me ake a asibitin waye ba lafiya a hankali ya ce mata ƙanƙanuwar ta amina muka ce bai ja bayanin da nisa ba ita ma bata tambaya da nisan ba duk suka yi shiru a zuciyarta tana faɗin ranar daren farko na ita ce ranar jinyar ya mafari ke nan da tsanar yarinyar amina ya shiga zuciya amarya laila a tashi zuciyar yana sauraro ne ya ji ta ce je tare in raka kamana ko kuma me ya same ta to da ya ga babu alamun ko ɗaya daga cikin haka daga gare ta sai ya sa kai ya fita ya ce mu kwana lafiya ya furta a hankali yana mai ɗaga mata hannu haɗi da janyo mata ƙofar muka ce tun daga wannan ranar laila ta ji ta tsani wannan ya ta ma'aru don ta lura an kar maciji ne ba a sare kansa ba babu uwarta amma za ta zame mata kishiya duk da cewa bayan dawowar hajiya daga jika da koma wata asibiti ya ba ta lokutan sayar da ya kamata an ɓarji amarci laila bata gode ba wannan ya ta maru mai shayayyen barin jiki ta tsaya mata a maƙogwaro kwarai da gaske ganin yadda yake ba ta muhimmanci fiye da ita kai za ta iya cewa fiye da komai nasa ba ta taba zuwa ta duba ta ba ba ta taba cewa a gaishe ta ba maruf din ya kullaci wannan a zuciyarsa bai dai nuna mata bane ya zuba ido ya ga kama ludayinta a kan yarsa to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba To, babu da Alhaji Mansur kan zo duba yasu lokaci zuwa lokaci, zaɓe na karatowa, kamfen na ƙara tsananta gare su, ya zama na ba shi da lokacin kansa, sautari mantawa yake da Laila a cikin gidansa sai ta kira shi a tafi da gidanka, amma hakan bai sa ya daina kula da yasa a asibiti ba, amma yana mancewa da Laila a gida. Wa'adinsu ya cika sun sauka daga kujerunsu na 'yan majalisar tarayya ana gab da yin zaɓe. Yana zaune shi kaɗai wata rana yana tunani, hajjiyarsa kullum girma ƙara hawan tafa yake. Mijinta ya yi masa kara da duk wata alkunya da ta dace, ya sallama masa matarsa don kula da ɗiyarsa ga amina babu ranar tashi sai sanda Ubangiji ya nufa. zaman asibitin nan ya ishe su su duka daga shi har hajiya har yarinyar gara ta dawo gida a ci gaba da kula da ita a gida ko su ma hankalinsu ya tsaya wuri guda hajiya ta daɗe tana cewa a koma maganin gargajiya za ta miƙe kan ƙafafunta yana basarwa amma yanzu zai duba shawarar nan tata kuma tun daga lela a gida ba ta komai sai ta dinga kula da ita zai gwada na gargajiya tsayin wata biyu a gani in ba nasara a sake komawa asibitin don ba a haɗa duka biyun a lokaci guda in ji hajiya in ya so hajiya ta koma wajen mijinta ko na ɗan lokaci ne haka ta huta jikin girma amma kullum bisa da dumata take kwana tana roƙon ma amina lafiya uwarta kuwa gafara sun yi wannan maganar da hajiya ta ce ni ai da baki na ban ce maka na gajiya ba ya ce na san baki gaji ba hajiya ba kuma za ki taɓa gajiya ba idan ta taki ce magana ce ta dukkan muna da haƙi a kanki ni amina da baba liman bai kuma dace a yi ta take masa ba alhalin ina da mata mai ƙoshin lafiya a ɗauko masu maganin da kika yi magana su fara lelata kula da ita ke kuma ki koma gidanki ki huta yadda fa nake son amina haka nake son ki hajiya ta ina son ki da hutu ko don ƙarin lafiya a gare ki ba na son kowannen ku ya jigata haƙƙin ɗan adam za a ciccire sai ya bata dariya ta ce to bari a kira masu maganin ita kuma lelar zan yi magana da ita amma zan bar mata amina ba don na gaji ba ai lelar rasa abincewa ta yi sanda hajiya ke mata wannan maganar wai za a bar amina ƙarƙashin kulawarta ita ina za ta iya wannan wahalar cikin 'yan watanni ta saba da hutu ya bi jikinta ga shi shagon kayan ƙawa na mata take ƙoƙarin buɗewa ina ta ga lokacin aikin wahalar yasu cikin ɗan zamanta na garin da abuja da take bin ma'aruf lokaci zuwa lokaci ta yi ƙawaye matan abokansa ta ya ƙara buɗewa har take ganin karatu wahala ne inda don a samu abin yi ake yinsa to ma'aruf ya cika alkawari ya ba ta jarin da ya alkawari motoci sai waɗanda ta zaɓa take hawa ga dan ƙareren gida ita kaɗai a cikinsa tana juyawa yadda ranta yake so ma'aikatan gidan duka yanzu tsoronta suke don kuskure kalilan za su yi ta ci mutuncinsu in danginta na ƙoye suka ce za su zo cewa take bata gari don bata da lokacinsu har in na ta kuwa amma tana mata aikin kuɗi da duk abin bukata zuwa inda take ne bata lamunta wannan sai ƙawayenta matan 'yan majalisa da matan ministoci to hajiya ta turo masu maganin gargajiya sun fara yi wa amina magani a gida har tsawon kwanaki goma amma dai ba ta miƙe ba ma'arub ya sallame su suka tafi aka samu waɗansu su ma sun buga irin tasu rawar ba nasara amma dai bakin amina da ya gici ya koma daidai su waɗannan ya ƙara musu ihsani fiye da na baya haka kowa ya ta zuwa yana kwasar rabonsa daga wurare daban-daban har watanni biyu da injiniya ma'arub ya ɗiba wa masu maganin gargajiya a kan amina suka cika don haka ya dakatar da zuwansu haka to tafiya ta gaggawa ta kama shi zuwa abuja a washe gari ya bar amina ƙarƙashin kulawar laila bayan tafiyarsa laila ta kira ƙawarta nazi a waya ta ce wannan gawa ta kira min ya ɗauko daga asibiti ya kawo min gida uwarsa ta gaji da wahala ta gudu balle ni na kasa gane me yake nufi in bar harkokin da ke gabana in zauna da ita koyaya a famfas fa take kashi da fitsari ni ina zan iya wanke ta abinci sai an bata a baki wanka sai an yi mata brush sai an yi mata na rantse da allah na ziba zan iya ba ya zan yi ne na zita tsire da dariya ki barta da masu aiki kawai ki harkokin gabanki masu aikin gidan nan duk maza ne gashi yarinya ce mace ni duk a ruɗe nake ki bani shawara to na baki kin ce ba haka ba ina ruwanki da wani maza ne ko mata ba biyan su ake su yi aikin ba kuma me za su ɗauka a jikin shanyayye ke ni rabu da ni ina da abun yi yau kwantena ta za ta iso taki sai jibi muni lafiya nazi ta kashe wayata Lila ta tashi zuwa ɗakin Amina wanda don matsayi yana kallon ɗakin baccin babanta Maru yadda ya tsara gidansa na garinsu babu sarari na ƙarin mace. Ƙaton falo ne shi da Aisha ga ɗakin saga na Aisha ga na yaran da za su haifa yana kallon ɗakin baccinsu. Kicin da su a ƙasan bene suke da wani ƙaton falon da ciki a ƙasan sai ɓangaren ma'aikata a can waje kusa da gate ɗin gidan ɗakin da ke falon ƙasa wanda don baƙi aka yi shi shi ya zama na laila na yaran dama can na amina ne tun mahaifiyarta na raye yanzu da ta baro gadon asibiti ma nan aka dawo da ita ya rufe ɗakin aisha lele ta daga ido tana kallon irin tsarin da aka yi wa ɗakin. Ɗaki ne na 'yan gata wanda aka kashe wa dukiya ba kaɗan ba, kamar na 'ya'yan turawa ga wani gadon yara mai matattakala ga teddy bears nan da can ga computer game ga duk wani nau'in wani abu da yaro mai gata zai bukata. Fentin ɗakin da komai da ke cikinsa light blue and pink toilet ɗin kuwa ba a magana don kyau da ban sha'awa ko ɗakin ɗan waye sai haka ta jinjina kai wani baƙin ciki ya kulle ta ta sa hannu ta shafi cikinta ita har yau ko kyankyaso bai shiga ba da ta kawo su nan su ma ta rage takaici ta daga kai ta dubi amina a gadonta tana kwance tana kallonta kyakkyawar yarinya mai kama da ubanta kamar yayi kaki ya tofar tun safe ko ruwan shayi bata bata ba bata canza mata pampers ba bata ɗauko ta ta sanya ta a wheelchair da babanta ke sanya ta a ciki ya ɗan zagaya harabar gidan da ita ba ko ta samu canjin iska ta ƙarasa gaban yarinya tana ƙare mata kallo a yatsi ne ni ba zan iya wahala da ubanki ke yi da ke ba ki kanta ta gaji ta gudu shine ni za a haɗa ni da jangon tashi ni su zo su wanke miki kashi da danna ƙararrawar ma'aikatan gidan nan da nan mutum biyu suka zo samari ne guda biyu masu share-share ku ɗauke ta ku kai ta toilet ku yi mata wanka ku cire mata pampas ɗin tun ɗakin bai soma wari ba matasan biyu suka kalli juna kamar masu yin shawara sai ta galla musu harara ko ba za ku yi ba ne da sauri suka cicciɓa yarinyar ɗaya ya riko kai ɗaya ya ƙafafu suka yi toilet da ita suka tuɓe ta suka cire famfas za su soma wanke ta kamar an jefo shi ma'aruf ne ya shigo babu zato babu tsammani ya rasa jirginsa ne mai zuwa abuja ba da son ransa ba a da rabon zai ga bacin ran da bai taɓa shiga kwatankwacinsa ba cikin matsanancin mamaki ya dubi lela muryarsa kamar ta wanda zai fashe da kuka maza balagagu kika sa su tsire ta yata haka lela eh yattawa kwalli daya lela ko auren kiyayya kika yi da ni ba za ki iya taimakawa mara lafiya marainiya ba kina nufin su sanya hannu a gaban diyata ban taba dukan mace ba bana fata in fara a kanki ki je duniya ce kuma in gaya miki wannan yarinyar ta fi min komai da duk abinda na mallaka a duniyar baki ɗayanta. ke ma mace ce kuma za ki haifa ki sanya kaddara za ta yi da abin da kika haifa ba kina raye ko ba kya raye kallo wa ma'aikatan suka saki famfas ɗin da suke cirewa suka yi waje cike da addu'a cikin zukatansu kada allah ya sa wannan ya zamo sanadin hanyar abincinsu su ma sun ji umarnin da aikin da aka sanya su wani iri to amma su laifin laifinsu salin alin su wuce. Lele ta rasa abin cewa bata taɓa tsammanin zai dawo ba sai bayan kwanaki uku kamar yadda suka yi da shi. Ta kulla a zuciyarta komai ba za ta yi wa yarinya ba har ya dawo. Maganganun da ya gasa mata ba su ta zata ba, ta fi zaton ɗan banzan duka daga gare shi in ta yi la'akari da yadda ta lura yana son yarinyar. da sauri ya naɗa hannun riga ya wanke amina da kansi mata wanka da soso da sabulu mai kamshi ya naɗo ta cikin shol ya fito da ita har zuwa lokacin laila a tsaye take bakin toilet ta kasa ko kwakwaran motsi tana kallo ya shafe amina da basilin ya sanya mata sabuwar pampers da sababbin riga da skirt masu kyau sannan ya yi waya kicin a kawo musu tea da pancake da kansa ya rika baiwa amina har ta koshe ta ture jiki ba ƙwari lela ta wuce don ganin yadda ya baiwa banza ajiya ta wato kamar babu ita a ɗakin ya sumbaci amina a goshinta ya mayar da ita ya kwantar ya fito ya zauna a ɗaya daga na'imtattun kujerun falon ya kai hannun daman sa ya dafi kansa da ke sara masa jiya yi ɗan son da ya sumaye wa lailar na raguwa a hankali zuba ta shiga karyo mishi da ya tuna kalamai na ƙarshe na uwar amina da take cewa ka ƙara kula da amina ba don na rena kulawa ka gare ta ba tana buƙatar ƙarin kulawa ne ƙwarai tana buƙatar ƙara kulawa aisha kuma in har ina raye sannan kuɗi suna da amfani to za ta sami kulawa aisha da gaske kula da 'ya mace sai mace na lura matan nan son kashe min amina ta yi ko abinci bata bata ba har karfe ɗaya na rana kuma ta sa maza su tozarta ta ba don allah ya dawo da ni ba ya san muddin ya gaya wa hajiyarsa wannan abin cewa za ta yi za ta dawo ta kula da jikata bayan yanzu ta fara samun natsuwa a gidan mijinta hankalinta ya tsaya wuri guda shi shaida ne akan hakan don ko jiya ta kira shi ta ce ya shirya musu tafiya umra ita da baba liman to zai nemi mafita da kansa babu wanda ya faɗo masa a rai a wannan lokacin sai abokinsa dr usman turaki ɗan ajinsu ne tare suka yi secondary sun shaƙu sosai yanayin karatu ya raba su kowa da jami'ar da ya wuce da fannin da ya zaɓa a take zaƙulo lambar dr turaki ya danna masa kira ta jima tana ƙara kafin matarsa ta daga abinda ta ce shine doctor yana bakin aiki a gida ya bar wayarsa ya ce to da ya dawo kici ya kira ni da wannan lambar ma'aruji kas ne insha Allahu ta ƙara da cewa sai jikas insha Allahu sai jika murmushi yayi wanda bai shirya yinsa ba wato matan aure ma ba a basu a baya ba na gode madam a gaida yara za su ji allah ya tashi kafaɗin amina jiye kamar ta yi masa addu'ar allah ya sanya shi aljanna wato komai na ɗan siyasa baya ɓuya kamar kasawa ake a faranta ana tallatawa kowa ya san matarsa ta lalle ta rasu kuma yana da 'ya mara lafiya ai dr Turakina komawa gida abinci kawai matarsa zainab ta bari ya ci ta kasa bari ya yi wanka kafin ta isar da saƙon jikas amma ta ɓoye azarɓaɓi da munnata na ta magana da jikas tauraron taurarin matasan birninsu ya ce zan kira shi gobe da na shiga ofis haba haba kai kuwa baban abdu ka kira shi yanzu manan mu ji menene ka sani ko kujerar maka ce ya tuntsire da dariya zainab mai idancin naira ki bari Allah ya bashi kujeran mana maka kin je kin dawo insha Allah ita dai zena ba haka ta so ba ta so yi kira shi tana zaune ta ji kwakwab ko samu ne tunda wasu mazan al'ada su ne ɓoye samu ga matansu mazaro assalamu